من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه بارك الله السلام عليكم ورحمة الله أقول بجي mu tashi gabar hadisi na da ɗari shida da casa'in da takwas ko da tara babu zikirin ikhtilafi alfazin naƙirin babu da ke magana akan ambata mana ikhtilafi alfazin naƙirin saɓanin lafazai na masu ruwaya na masu rawaitowa li khabarin bin ka'ab ga hadisin ubayi dan ka'ab filwitir akan wutir ubayi dan ka'ab hadisin a kan faɗa wujire raka uku ga yadda za a ga yadda za a to akwai saɓani kaɗan tsakanin marawaitan hadisa amma dukkan kuma ruwayoyin galibinsu sai aini sun tabbata galibin galibinsu sai aini sun tabbata wani kina ya يقول المسلم رحمه الله قال أخبرنا علي بن ميمون قال قال الإسلام مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتر بثلاث ركعات يا كثير يوم تريد ركعه كان يقرأ في الأولى ركاء آه، فرقو سي كانت باسم ربك العالى سي كانت بصوت الأعلى وبثانية ركاء تبيو بقوله بقول يا أيها الكافرون سي كانت تقول يا أيها الكافرون وبثالثة بقول هو الله أحد ركاء أو سي كانت تقول هو الله أحد ويقدت قبل ركوع كما يكن يقولون كافية فرقو فإذا فرزق idan ya ƙari ƙada inda faragihi sai ya faɗa a sawato a yayin ƙarewarsa ta ce subhanal malikin kudus salasa marat sai faɗa su wato wannan yayin ƙarewarsa da ƙunutu ɗin kenan yutilu fi akhirihin na a wato za ta ce a raka'a ta ƙarshe sai ya tsawaita tsawaitawar yana da alaƙa da kunutun ne kaga ya kunutu kawai rukuwa yana yin kafin ruku rukuwa to kunutu ya zo kafin ruku kuma ya zo bayan ruku amma bayan ruku shine ya fi yawa kuma shine ya fi tabbata amma shi ma wani ya tabbata an gane ko abinda za mu shi ne wato raka a ƙarshe yana karanta ƙulhu Allah kawai ba maganar ma'uzatain a tare da kuma ma'uzatain a tare da su na'am to wani hadisi na farko sahihi ne ala akhbarna ishaq ibn ibrahim qala qala anba'na isa ibn yunus an sa'id ibn abi aruba an qatada عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألا سلم يقرأ في الركعة الأولى يلا كرنتوا ركعة فركو من الوتر توتري بسبح اسم ربك العلى كرة السوت العلى وفي الثانية ركعت بكل يا الكافرون وفي الثالثة بكل هو الله أحد علن باب مين؟ باب قنوت باب قنوت أغاني شيما سند سعيد شيما يا تبتا أنا جيكو wato dama kaɗan daga cikin amfanin shi sun sa'i a wannan wato littafi ne na ilan kaga tare da cewa an tattara maka ruwayoyin hadisi ɗaya a guri daya tare da saɓani da yake a ciki an gane ko tare kuma da bayyana maka ingancin kowane sanadi daga cikinsu to me yasa wancan aka ambaci sanadi wato a kulita wanda ba a ambata ba ne haka zantar da hadisi kamar fatawa ne a wasu lokuta wani lokaci mai fatawa aka yi masa tambaya yakan faɗi iya abin da ake masa tambaya a a wasu lokutan sai kuma in faɗe shi ya faɗi ma abin da ba a mai tambaya a kai ba a wasu lokutan ɗabi'ar hadisi ana kwashe riwaya bil ma'ana an gane ku rawi ya kawo da larabcin kansa amma dai abu daya da aka cimma nan wanda uh, sabani da ke a nan wato abu dai daya a yi wato sai a ci wannan sanadin shi sa'id bin abi aruba kenan wato shi shine babu magana ambatan al-qunut mun ji wannan ko kowanne ya tabbata a ciki na'am zikirul uh, zikirul ikhtilaf ala abi ishaq fada mana sabani ta hadisan shi ishaq wato abu ishaq في حديث سعيد بن جبير wato hadisi sa'id an jubair an ibn abbas wanda dama mun faɗa sanadi na sa'id ibn jubair a ce hasanu lizati sa'idu ligeri an gane ko hasanu lizati sa'idu ligeri amma bukhari ya yana son wannan sanadin a cikin hasani bukhari kuma yana yana son a cikin da aka yake kawo hadisi da wannan sanadin سعيد بن جبير علي بن عباس كيف ايه ينا كوش مسند اتكل التاب اغانيكو بخاري يا كوش يكون قراري اما غالب يا يا فين تعليقي اكنسا اغانيكو نعم ايتي قال اخبرنا الحسين بن عيسى قال قال سا ابو اسامه قال قال سا زكريا بن ابي زائده عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير علي بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan sallam ya kasance yutiru bi salasin yana yin wutiri da raka uku ya qara'u fil ula a raka'a farko sai ya karanta sabbih isma rabbikal ala wa bi thaniya bi qul huwallahu a qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu karanta qul ya ayyuhal kafirun wa bi thalitha qul huwallahu ahad awqafahu zuhairun zuhair wato wanda shine asbatu kuji asbatu ashabi abi ishaq as a wajen bukhari zuhair ibn muawiya wannan ba wani rawi ingantacce daga cikin waɗanda annaqilina ko annaqala wato annaqala li hadith abi ishaq sabii ba wani ingantacce kamar wannan wajen bukhari kamar da imam tirmidhi ya ambata a cikin ilal da kuma cikin sunan nasa zuhair ibn muawiya wannan to shi sai zuhair ya ce wannan hadisi mawqufun ne an ibn abbas ba hadisin annabi bane shine ma'ana auqafahu zuhairun zuhair bin muawiya wato ya ce wannan hadisin ba annabi ne fadi shi ba daga abdullahi dan abbas to koda ya faɗa haka kwarai daga sai abace maqufun alaihi to hadisin ya tarakka bi hadisi ubay bin ka'ab an gane hadisin zai samu ɗaukaka ya kai wato har ya koma hadisi marfu'i wato da hadisin shi ubay bin ka'ab wanda ya gabata hadisi ne shi ma sa'i kenan hadisi ne sa'i mawqufun wato ali bin abbas قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال لا تسنى أبو نعيم الفضل بن دكين قال قال تسنى زهير قال تسنى زهير زهير بن, ابن من ابن معاوية عن أبي إسحاق كنت لكو لا توايب إنجنتي akan hadisan abu isa da sabiri زهير بن معاوية ثانا سي أنسى يونس سي جيك إسرائيل ثانا سي سفيان ثانا سي شعبة أو هل رواه عن سي كتشي واتو عبد الله ابن من؟ ابن لهيعة أنغانيكو ونكلم يتي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يوتر بثلاثة kaga yace abdullahi dan abbas ya ce na wutiri da kawo, kaga nan da ya kawo an abi sa'ad an said yace ali bin abbas yace rasulullahi يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أنا جيكو وانا كده in karo da nashi ba wani abu da zai zero shi ta fuskar sanadi a nan sai dai maro da nashi idan an ce hadisin marfu'i amma za mu ce sahihun mawqufun ya eh, abin da zamu iya faɗa a kai kenan eh duk wannan rijal suna cikin rijal sahihai ذكر الاختلاف على حبيب أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر أنبتا مكا ساباني ديكي أكن wato ruwaya ta habibu ibn abi sabit a cikin hadisin can dai na abdullahi ibn abbas akan wutiri قال أخبرنا محمد بن رافع قال قال سم ابن هشام قال قال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن ابن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل آه يكتشوا محمد بن علي عن أبيه عن جده محمد بن علي wato Ali bin Zaid al-Abidi ne kenan an gane ko to sai ke to an abihi an abihi wa an abihi al-husayn an jaddihi ali bin abi talib yace an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama min al-layl wa tarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da dare fastanna sai aswaki thumma salla rak'atain sai salla rak'atain thumma nama sai bacci thumma qama sai saki ke miki wa fastanna ya saki aswaki ya saki goje bakin sa thumma tawadda'a sai ya alwala ku takwas ثم أوتر بثلاث سيوتر إذا ركع وصلى ركعتين يصلى ركعتين فأبن دا من جوانا رواية قاتكو ركع شيدي سنيوتر إذا ركع نوا دا ركع كما شما قبات اي رجال وانا حديث وانا حديث شما hadisi باواني ma nan sikati قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال سيد عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدي قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا قلت وترانا إنه وجن النبي صلى الله عليه وسلم أنا جيكو فتوضأ سيعلو لو استاكي أسواكي وهو يقرأ هذه الآية أنا كانت هنا آية حتى فرغ منها سيدي قالي إن في خلق السماوات والأرض أنا باوي أنا أسواكي أنا أمبتت سندي بركة البتشي أمبتت واختلاف الليل والنهار لأتي لأولي الألباب ثم صلى ركعتين سيد صلى ركعتين ثم عاد سيقوم فنام يبتس حتى سمعت نفخه هكذا نجم نمبات من شارسة ثم قام سيد ميكي فتوضأ يساكي الولاء واستاكا يأسواكي ثم صلى ركعتين ثانا سيد صلى ركعتين ثم نام سيبتي ثم ثم قام سيساكي ميكي فتوضأ يساكي الولاء واستاكا يأسواكي وصلى ركعتين ya raka a biyu wa autar bisalasin sai kuma ya yi wuturi da raka a nawa raka a nauyi raka a nawa gaba da tsinka kattara can kuma an ce raka a shida ya yi wuturi da nawa da uku ya zama nawa kenan to kuma kowanne ya tabbata eh, ba wani sabani a kai ba magana wancan ya inganta ko wancan bai inganta ba kenan duk wanda aka yi yayi قال أخبرنا محمد بن مجابلة قال قال سمع عمر بن مخلد ثقة قال قال سمع عبد الله بن عمرو عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس قال إذ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى وساق الحديث حديث صحيح بما قبله قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال قال حسين حي بن آدم قال قال سمع أبو بكر النشري عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الدري ركعة تقص ويوتر بثلاث سي وتر ركعة أكو ويصلي ركعتين سي صلى ركعة بيو قبل صلاة الفجر قبل صلى الفجر هنغاري وتر ركعة فجر كده قال ابو عمرو ابن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شما يتبت حديثه صحيح قال أخبرنا أحمد بن حرب قال قال أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بركعه ركعة وهو شعور فلما كبير يا عندي جرمة وضعوا فجكس يروني أو ترى سيدنك يمتري بتسع لركع ترى خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة حديث صحيح الإسلام قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها قالت لك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا هنا ركعها ترد للدري falamma a sannan yayin da ya shiga cikin shekaru ma'ana shekaru suke nisa wa saƙula ya nauyi sala saba'an sai dawo yana yin raka a bakwai jadi sai su yi babu babu zikirul ikhtilaf al zuhri bi hadisi abi ubay fil witr babu da ke magana akan ambatan sabani akan ruwayar zuhri a cikin hadisin wato abi ayyub al ansari abi ayyub al ansari ne ko eh khalid ibn zaid قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال قال حسنا بقية قال بقية عجز ليست نقية تمانا وتصرح بالتحديث وكلنا الجو ذاتي انجبر التدريس كده تدريس يا إنجي تلا ياتي يا بود أباكي بعين ياتي قال ياتي قال حدثني مضارة ابن أبي السليل مضارة ابن أبي السليل مجهول بعد فين شباب أغاني مضارة ابن أبي السليل بعد فين شباب قال قال حدثني دريد نعم دويد ابن نافع قال قال أخبرني ابن شهاب قال قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق وتري قسكيان من شاء أوتر بتسر بسبع وان يسوي وتري دركاء بقي ومن شاء أوتر بخمس وان يسوي بركاء بيار ومن شاء أوتر بثلاث وان يسوي ركاء وان يسوي وتري دركاء أكو wa min sha utara bi wahida wanda ya so ya yi wato ya wuturi da ka haɗe shi mai hadisin wato isnadinsa yana da rauni saboda dubara ibn abi salim amma ma'anar mai kyau ce an gane ma'anar ta tabbata cikin ɗaiɗaikun hadisai da suka gabata an gane amma dubara ibn abi salim majhul da aka jahala suka ɗila ta rusa to amma wannan ma'anar mai kyau ce kwarai da gaske to kuma wannan hadisi na nan tare da raunin sanadinsa zai haska ma abinda aka rawaito na saɓani hadisi ubay bin ka'ab abdullahi bin abbas abdullahi bin umar da na aisha musalama an gane ko akan takamimi na yaya ma za a wuce an gane domin an nuna maka cewa abin al an ga dama kai kaza in ba kaza ba kaza in ma ba kaza ba to dama ita tsabi'a mas'ala ba ta cika sai an hada ma lahawa ma alaiha wa mafiya wato abinda suka tabbata a ciki da wanda bai tabbata ba ta nan kake zuwa ka fitar da mas'ala ta cika tumbatsa har ma shi alhabis ko siƙa siƙa tun siƙa shi ahmad bin hanbali yake cewa al da'ifa khairun عندي min al'amri wato min ra'ayin rijal hadisai masu rauni ni na fi son fiye da ra'ayin mazaje fiye da ce malam wane ya ce malam wane ya ce kuma yakan ce ma a ajibtu qaumin arful isnada wasu fa wasu shatahu ba su mai zabu ne da ra'ayi su fiye Ya ce ni a kullum mamaki na shi ne ga hadisin ya inganta ko ka dinga cewa malamai su ce shi a wajen sa duk mas'ala duk mas'ala kar a motsa ta sai da hadisi kuma haka ne hadisi ya faɗi komai an ga mutum kirjinsa ya kunci yana da cewa wane ya ce wane ya ce to a kirjinsa ne kunci ba shi da malaka ba shi da jari mai karfi a kan hadisi amma kowane abu akwai hadisi a kai kowane abu kawai alima mun alima waje yi mun jahila wannan shi abinda zai gaskata ma ga ka karanta abinda yake sunan abi dawud kadai sunan abi dawud kaɗai ya ishe nuna ma kowai an faɗa inda yana da alaƙa da hukunci kuma idan ka tattara hadisai sha dubu sha takwas da suke cikin alkutubu sita da ɗari biyu da ko ba saɓan nusa an gane to ka ɗauko hadisan musnad ka ce bidul mukarrar ka ce dubu ashirin da biyar to fa idan ka haɗa wa'in nan hadisan kusan a babin hukunci ba abinda baka sani ba an dai hukunci ne abin yana da alaka da hukunci a addinin musulunci kasan shi shi hadisan da suka fita daga cikin nan wanda babu su ana to galibi sun fi tafi akan akhbar wa qari' an gane ku wannan shi an gane ko ya zama cewa suna da alaka da ƙara fito da ma'anar wani hadisi wadda dama akwai shi a cikin wannan littafi an gani so shi sa da ake warewa dalilin ma da ya sa wasu suke ganin cewa ba sai sun samu wasu da zama cike gurbi a kan kutubu sita ba saboda hadisan watsa ga baki ɗaya sun narke a cikin kutubul hamsa ɗin an gani sun narke a cikin kutubul hamsa idan aka sake cewa ta zama cikin kutubu sita kamar ya yi tafsirin hasil abin da yake da akwai an sake maimaita shi duk da min haifin ta tabbur wani istikara ta hanyar bibiya da yawan karatu za ka gane cewa muwatsa tamfarit an gane ko wato wata stakil ta keɓanta da hadisai wajen guda 940 amma dai galibin su fatoyi ne wanda babu su a cikin kutubu sita to shi kuma ibn majah akwai hadisai ingantattu guda 600 cif wanda babu su a cikin kutubu sita har ke da dalilin zai sa shi a ciki dalilin zai sa shi a ciki sannan kuma to shi kenan kama shi mana abu yawa قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال قال أخبرني أبي قال قال الأوزاعي قال قال حدثني الزهري قال قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق وتري قسكياني فمن شاء أوتر وندي يسوي وتري بخمس ركاء بيريه ومن شاء وندكم يسو أنغانيكو wato autar bi salasin ya wutiri da raka uku wa man sha'a autar bi wahida wanda ya so ya wutiri da raka daya وانا حديث شي حسن حسن لذاته صحيح لغيري قال حدثنا الربيع بن سليمان بن داود قال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال حدثنا الهيثم بن حميد قال قال حدثني أبو آه، معيد عن الزهري قال قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول يتياج أبو أيوب الأنصاري نتوى الوتر حق وتري قسكيان فمن أحب أن يوتر بخمس بخمس ركعات فليفعل وإنه يسوي وتريد لك أبيار يعيكته ومن أحب أن يوتر بثلاث وإنه يسوي وتريد لك أوكو فليفعل شما يعيكته ومن أحب ولدك يسوي أن يوتر يوتر بواعدة ركعة فليفعل شما يعيكته وإنه شما قتير صعيب لغيري آه، حسن بذلك قال الحارث ابن مسكين إرادة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن ثوري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أتر بسبع ومن شاء أتر بخمس وند الدك يسو يوتري دركاء بقوي يعيكتا ومن شاء أتر بخمس وند يسو يوتري دركاء بيار ومن شاء أتر بثلاث وند قداما وتري دركاء ومن شاء أتر بواحدة وند قداما يدر na gaya muku azubair bin al'awam shi da ɗaya ma yake yi ko yanzu ne tashi da raka a ɗaya in tsakar dare ma ya tashi raka a ɗaya an gane ko amma an tafi wajen jihadi kuma su ne a gaba eh, wajen harba harban nan su ne suke farawa duk wani abu wa man sha'a aw ma'a ima'an kai wanda ma yake ganin ba fa sai ya tashi yayi sallar ba ko ya zo da dinga ishara amma an zaka sallah a kwanci kafafuwanka ne za su dinga shurin gabas kai kuma fuskar ka tana kallon sama haka yake ba wai za a kwanta ne a haka kada kallon gabas ba haka a ce ba a za ka miƙar kafa ka ne haka kanka kuma yana yamma kenan kuma kana kallon sama ka suna suna gabas haka ake mun karanta da duka sun abu dawo ba kuma ta ba an gani to amma wannan za ka iya cewa mawqufun ala ubay da wannan sanadin ya ce babun kaifar witru amma duk abin da za mu iya ɗauka a ciki shine komai za mu ɗauki a cikin hadisi wanda ya ga dama wannan fa abin zaɓi ne abu ne optional ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan shari'a ba ta so a ce an zo wata gargara da za ka ji ba za ka yi ba ko ba ta so a ji wani gargara da za ka takura shi yasa duk inda ka ji an ce ma lallai sai nan ka tsaya a nan ɗaya biyu ne ko abin da yake da alaƙar taushidi ne tsantsa a tauhidi ba ba ba rangwame a ciki bayan lokacin za ce da din nan Allah bi ne amma ka ji wahala zaka iya cewa a in ka da Allah ɗaya ne amma ka ji wahala zaka iya cewa bi ne kaza kaza kaza ba wannan an gane ko tauhidi fuska ce ɗaya dan ba shi sama eh, la da khalil Ba sahabi babu ishadi a ciki domin abu ne na gaiba ka leko shi yasa yadda ka samu haka zaka karar yadda ka ja ka zaka faɗa an gane ko المدار في معرفة وفي معرفته عن السماع أغانيك عن طريق النص من قرآن يتمي الله يتمي قم ما قم تسكف كوي ما الوقت ده اجتهادي با اجتهادي أكن مسائل وأن تسكت توحيدية مسألة توحيدي كتو ذا اجتهادي أكي سواء اجتهادي لا ناقانو الله ينا ده كذا باش ده كذا اجتهادي آآ كذا بسيدك فلا حديثي حديث من صحيح yasa duk wani suna wanda yake ya zo a hadisi bai tabbata ba hadisi ne ke da'ifi an kore shi kama a rashidu kama a muntaqim duk za ka ce ba za ka aje su sai abin da ya tabbata shirya muku wannan sunayen da aka yi ko ce a ɗari ba ɗaya ɗin nan a shirya su reras shi wani bai tabbata ba shi sa ba ku abin da saboda hadisin bai tabbata ba ba a bautawa Allah da tauhidi da abin da yake bai tabbata ba tauhidi sai abin da ke tsantsa sahihi ya inganta ya tabbata shine kawai eh amma abin da ya shafi masail waɗanda suke fiqhiyya khilafiyya fara'iyya duk za a yi tattauna a kansu na rassa wani ya ce shafan gaba ɗaya za a shafi kan wani ya ce a rubu'u ra'as wani ya ce a kawai nasiya za a shafa wannan ya ce ko ƙiya ta shafa wannan za su taɓa wannan kowa cika da sama babbaka a nan amma abin da ya shafi Allah na tauhidi an gane ko biyayya ga manzon Allah sallam duk ba za su shigo da wani dama ba ne ce kaga dama ka ba annabi kaga dama ka tubansa eh zabi eh babun kaifal witr bi khamsin babi da yazo akan cewa to an za a yi witri da raka'a biyar ya za a yi wa zikrul ikhtilaf kuma babi ne da ke magana akan ambata maka sabanin ruwaya على الحكم الواير الحكم ابن عتيبة وأن الثقة في حديث الوتر أكون حديث الوتر نعم قال أخبرنا قتيبة قال قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم ابن عتيبة المقسم مقسم ابن بجرة بكم انتابا جرير دي ثقاتني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة يقول يوتر بخمس هيدا ركع بير وبسبع yana wuce da kara'a da raka a bakwai la yafsilu bainaha baya rabewa tsakanin su bi salamin da yin salama wala bi kalamin ko da zance kawai ka ɗauka sai ka dire an kai haka yayi an gane ku an kai haka yayi hadisi ne sahi qala akhbarna القاسم بن زكريا بن دينار قال قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت تكيت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت يوتر بسبع أو بخمس هذا ننسوا و سيسا سيتسا و ننكم بي آه، أو كينا لا يبسل بينهن بتسليم باير كاننسوا دسلمة to sai mu ce mu dauki wannan ruwaya dora ta akan kan can ko mu dauko wannan mu dora wacce mu dora ta a sai mu ce wa annabi ma'ana au annabi ma'ana wa ma'ana in yaga dama ku da wannan in ya dama ku da da wannan eh حديث صحيح قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال قال سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع وتري ركعة نيفا ركعة بقيني كذا sai ya kawo shi muqatta an gane ko mun kwato a wutir sab'un wutir ya ka'a bakwai ne fala ƙalla min khamsin amma ba za a yi wutar kasa da a biyar ba wa zakartu zalika ibrahim sai nake gaya wa ibrahim wannan magana an gane ko yana nufin ibrahim ibn zaid an-nakhai an gane da na gaya masa fa qala ta amma zakara daga waya ce ya rutu kuntu sai ce la adri bin sani ba qala ce al yace hakam ne an gane ko wato daga wa ya ce ya jiyo shi miki kenan kina ya ce ya jiyo ne daga alhakam bi ibn utaiba fa hajjatu yake cewa ce kai ni ban yadda ba na je wajen miki sam da yaro mai bukuntu na ce amman daga wa ce kale ce ani siqa ai daga wajen siqa ne na rawaito ni ma an aisha wa an maimuna an gane ko daga aisha kuma daga maimuna daga kuma asali daga wajen wace ce ummu salama ne a gane to ke nan wannan illa iyaka abinda za mu iya inganta wa kawai sanadin amma na fasin wato ya zama cewa ya yi karo da wancan waɗanda suka zo marfuwai an gane ko har zuwa kan annabi sallam zuwa kan matarsa ɗin zuwa kansa قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن عن ذلك حديث مقسم بن بجرة وآية رويتوشي الحكم ابن عتيبة عن نعم. عن ذلك تشيك مونا وان ديك رويتوها وتشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة ta ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalla alaihi wasallam kana ya kasance yutiru bi khamsin yana yin wutiri da raka'a biyar wala yajlisu illa fi akhirihin baya zama sai alko'in wato sai arka karshe hadisi ne sahi babun kayfa witru bi sab'i babu da ke magana akan cewa idan zaka wutiri da raka'a bakwai to ya zaka har na an nuna mana ya zami a can bakwai din ko biyar din wato la fosla baina ah, baina hunna ko ba sai ka raba tsakanin su ba بكلام او بتسليم اه كويس يا كثير sai a ƙarshe da za ka zauna ka ke قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال قال حدثنا خالد قال قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسن أفعل daga bi ma'ana ad-dukhul fi shay ana cewa amsara idza dakhala misr a'raqa idza dakhala al-iraq amsa idza dakhala al-masa asbaha idza dakhala as-subha an gane ko ajasa idza dakhala juz an gane ko shine af'ala bi ma'ana ad-dukhul fi shay shiga cikin abu ai lamma sanna ai lamma da fi sinni yayin da ya shiga cikin shekaru shekaru suka yi masa yawa yayin da shekarunsa suka tura an gane ko wa a hazan laham jikinsa kuma ya riƙi nama ma'ana ya ƙiba ta kama shi sallah saba a raka'atin annabi sai yi bakwai la ya ƙa'udu ba baya zama illa fi akhirihin na sai a ƙarshen wa raka'atin wato yana yi sallah raka'a biyu ne ko yana zaune ba da ma yusallim bayan ya sallame wa'incan fatilka tis'un sai su baka tara kenan an gane ya bunai ya kai dana wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam yadda yake idza salla salatin yadda yake duk sanda ya fara wata sallah in dai ya fara wata sallah ahabba an yudawi ma alaiha sai ya so tabbata dodar tutur yana yin ta na'am mukhtasar khalafu shamun dastuwa'i hadisi ne sahih قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن آه، زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت وكان رسول الله للي أنا مستمع إذا أوتر بتسع إذا اوتر وتريد ركعة ترى بتسع ركعات ركعة لا يقعد أو لم يقعد بايا زما إلا في الثامنة سئة تكوس أنغاني فيحمد الله wa yadhkuruhu yad'u thumma yanhadu sai ya miƙe wala yusallimu ba tare da yayi sallama ba a ƙarshen zukus kaga ya tashi ko wato ya zauna yayi tahiyarsa ma'ana kenan da ya tahiyarsa zaka jira yayi sallama a sai ya miƙe thumma yusalli tasi'a sa'annan sai wato sai ya sallaci ta tara din fa yajlisu sai ya zauna fa yadhkuru Allah azza wa jalla wa yad'u wato ma'ana ya tahiyya kenan wa yusallimu tasliman wato taslimatan sai sallama daya taslimatan dilala lil marra masdarul marra taslimatan an gane taf'ilatan ba khaznahum akhzatan rabiya akhadha akhzatan an gane shariba sharbatan jara'a jar'atan lidilala ala wuqu'i al-amri marra wahida dan nuni akan faruwa aikin su daya kenan sai sallama daya sallama daya da mata tabbata hadisi Abdullah da Umar an gane ko eh yusmi'una yana jiyar da mu mu da muke baya ko da muke dakunan mu yana jiyar da mu sallamar sa su mai salli rak'atayn sai sallar biyu kabira an gane cewa yayin da ya girma ana cewa kabira da kabara da kabura in ce kabara ya zama ganga kabarun ganga kenan ke ce masu cewa allahu akabar akbar jam'i ne na kabar wa huwa tabulu wa dufu shine ganga kenan an ka ce akbar jami'i ne na kabar kamar naharun Harun an gane ko Allah ganguna Allah kiyaye subhanallah abinda baka ce kenan sarkin lada ne Allah kiyaye mutum garin neman lada sai samu alhaki idan ka zo ana cewa kabura an gane a ɗabi'a kenan kabira wato alal mahsus abinda ake gani a nan kabira yake fitowa an gane ko idan ka ce kabura a ɗabi'arsa ya girma ya girma a ɗabi'ance ba wai a gani zahiri ba an ka ce kabira to ya girma a jiki shi kato ana ganin sa to shi sai an kula wannan kalma din in ka duba lisanin lisanin eh, eh, wannan kuna mun shi mana lisanin arab na ibn mansur ka je babu ka haka za gani kabar dabulun wa yajma'u ala akbar ana yi masa jirgi akan wannan shi ta na da ne a kula ban da shirme wai sai mutum ya tsufa ya gaji ya daɗe da ritaya fansho ɗin ma ya cinye ko kuma benefit ɗin da ya karɓa tun ya ƙare fansho ma tun suna ba shi abin nan har ya gaji ko sun gaji sai a ɗauko shi a ce ya gama da jani a nan lokaci zai zo dinga kiran sallah yadda ya so duk wanda ya masa magana daga wanda zai dinga jin haushi sai ga wanda kuma zai iya kwakwa magana in yana ganin girmanka ya jira da kula ka ya gaiso da kuke ku daina yi in baya ganin girman ka ya ce tun kafin haifi ubanka nake nake yin sallah za ku koya min addini ne wani sabon addini eh idan ya kabbara kana wani sai ka ji kamar ya kashe maka dodon kunni ba daɗi shi kuma abin da yake duk wanda ya san muryarsa ba daɗi kar ya kira sallah Har ka'ida take domin ga shi abdullahi ibn da ibn abdurrabbi ra'al azana ya ga kira sallah mun karanta shi nan da cikin sai muslim cikin sai bukhari an gani mun karanta shi a wannan cikin nasa'i kun karanta shi da ku a tirmidhi ya zo yau annabi sallam kira sallah sai ci to alimu bilalan koya wa bilfa hu an damin ka sauta ya fi ka daɗin murya ka san wani in yana magana inda ka san aradu wallahi kama ana buga ganga wani kuma daɗi sau da ya addini ne kada wani ma babba ne sai a bashi bai iya cewa ra ba haka za su bashi sifika yana kira sallah bagware ne wallahi bagware ne bai iya ba bai iya faɗa kalmar bayan wajen ra ne ce ya Allah ya ce ayyahu kuma an ba shi sidika yana yana ba da sunan Allah tana ji <laughs> suka ce dole kai to ga din jima to dole ne akwai ayyukan lajafa da yawa suna dana in sai kai wa hidimin masallaci ka zo ka dinga share ta barbi ana an gane ko kana share yana da su ga yana za ta kan masallaci ta share dole ba sai kai ba ai ba dole ba ne kaka ci komai da ake masa kowa Allah aiki mun shidda eh kowa akwai aikin da zai eh yazo da shi kuma iya rera kira sallah inda za ka kawo shi bangaren shi kuma ba zai iya ba wannan shi ne Allah ya shi mu to yake cewa bayan yayi wannan summa to yasmi'una summa yusalli rak'atayn huwa jalis sai sallar ka abi yana zaune ma kabir yayin da ya girma wa du'ufa ya rauni aw tara bi sab'in bi sab'i raka'at sai dinga wutiri da raka'a bakwai la yaq'udu illa fi sadisa baya zama sai a raka'a ta la yaq'udu baya zama illa fi sadisa sai a raka'a ta shida suma hadu sai yunkura wala salimu ba tare da ya sallama a tashi da din ba fa yusalli sabi'a sai sallaci ta bakwai thumma yusallimu taslimatan sai sallama daya thumma yusalli rak'atayn sai salla ah, na marka biyu ko jalisi na zuni ya cika